daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. رحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul Aliyu azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amina ya zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Sai shirin nan na kokun san. Biye da shi akwai shirin duniyar mu a yau. Shirin mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudiminsu. su. da farko ga kanunsu jumhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da barazanar hamci kasar isra'ila kan cibiyoyin nukiliyar ta an gayyaci ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci zuwa taron makamashin nukiliya a ƙasar amurka sannan za ku ji cewa ƙasar demokuraɗiyar Kongo ta haramta jam'iyyar joseph kabila a ƙasar saboda hulɗa da ɗan tawaye yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya yi watsi da barazanar hamshin ƙasar isra'ila na kaiwa cibiyar makamashin nukiliya ƙasar iran don hana ƙasar abin da ta kira makaman nukiliya ministan ya ƙara da cewa iran za ta iya kare kanta ko da amurka ce ta takale ta kuma amurka ta san da hakan sannan ya ce hamshin ƙasar isra'ila ba ta taɓa kaiwa iran hari ba a baya kuma ba za ta taɓa kai mata hari ba kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya buga wannan labarin a jiya asabar ya kuma nakalto ministan yana cewa ƙasashen rasha da iran ba su taɓa ƙarfafa dangantaka tsakaninsu fiye da na yanzu ba arakci ya kara da cewa ƙasashen iran rasha da kuma china suna aiki tare don tabbatar da zaman lafiya a duniya a cikin 'yan shekarun da suka gabata kuma kasashen da gaske suke a kan wannan shirin bayan taro na biyu tsakanin jimhuriyar musulunci ta iran da amurka a birnin roma na ƙasar italiya a jiya asabar an gayyace minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci don gabatar da jawabi a wani taro wanda mahukuntan kasar amurka suka shirya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ce wato wato taron eh, kamfanin dilancin labaran afi na ƙasar iran ya nakalto masu shirya taron na cewa an gayyace abbas arakci ne don gabatar da jawabi wato na wanda mahukuntan amurka suke iya amfana da shi a kan amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya da kuma tattaunawa a kansa labarin ya nakalto waɗanda suke gudanar da taron wato the carnegie international nuclear policy conference wanda za a fara a gobe litinin na cewa taron yana taimakawa mahukuntan ƙasar amurka sanin kan yadda jami'an diflomasiyya ya kamata su fahimci abubuwa masu sarƙaƙiya a cikin fasahar nukiliya har ila yau ana jin wato yadda iran take ana son a ji ta bakin iran yadda take gudanar da shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya a duk tsawon shekarun da suka gabata labarin ya kara da cewa mai yiwuwa ministan ya halarci taron ta hotunan bidiyo daga nan birnin tehran labarin ya kammala da cewa taron amurka da iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya da aka kammala a birnin roma ya da. wannan buƙatar ta jin ɓangaren iran dangane da fannoni da suka shafi sarrafa makamashin nukiliya da kuma ta zaman lafiya gwamnatin ƙasar demokradiyyar congo ta ba da sanarwar haramta jam'iyyar joseph kabila tsohon shugaban ƙasar shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar iran maharkokin cikin gida na ƙasar Demokuraɗiyar congo tana ba da wannan sanarwar labarin ya ƙara da cewa joseph kabila ya yi shugabancin ƙasar congo har zuwa shekara ta 2019 ƙarƙashin jam'iyyarsa ta the people's party for reconstruction and democracy wato pprd daga baya dai kabila ya ɗora wa kansa gudun hijira zuwa ƙasashen waje a shekara ta 2023 bai kuma sake dawowa ba sai ranar juma'a da ta gabata joseph kabila ɗan shekara 53 a duniya ya shigo ƙasar congo daga ƙasar rwanda sannan ya je ya gana da shugabannin ƙungiyar m23 a birnin goma wanda yake yankin kivu na arewa gwamnatin tsatsakedi dai na ƙasar demokuraɗiyyar congo tana zargin kabila da goyon bayan 'yan tawayen m23 haka ma ta bayyana cewa jami'an tsaron ƙasar sun kai farmaki kan gidansa da ke birnin kinsasa da kuma gonarsa makonni kafin dawowarsa gida joseph kabila ya bayyana cewa ya zai dawo wato ƙasarsa ne don ya taimaka wajen dawo da zaman lafiya a ƙasar sannan wani bangare kuma ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta bana cewa ta fara shirin gabatar da joseph kabila a gaban kuliya saboda goyon bayan kungiyar ta m23 masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio a voh daga nan birnin tehran majiyar labarai da kasar lebanon sun ba da sanarwar kama wasu mutane waɗanda suke ƙoƙarin shirya makamai kan hamji kasar isra'ila daga ƙasar ta lebanon jaridar arab news ta yanar gizo kuma ta ƙasar saudiya ta bane cewa a makon da ya gabata ma dai an kama wasu mutane wa'anda ake zargi da cilla makamai wato kan hamci ƙasar isra'ila daga kudancin ƙasar ta lebanon amma dangane da kwance da ɗamarar ƙungiyar hezbollah kuma shugaban ƙasar lebanon joseph awun ya ce wannan al'amari ba abu ne mai sauƙi ba sai a jira lokacin da ya dace na yin hakan aun ya kara da cewa duk wani kokari na kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah kawo ƙarshen zaman lafiya a ƙasar lebanon ne kafiya ka dai shugaban ƙungiyar hezbollah sheikh na'im qasim a jawabin da ya gabatar a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana cewa ba wanda ya isa ya kwance marar ƙungiyar hezbollah amma ƙungiyar za ta iya tattaunawa da gwamnatin ƙasar lebanon da kuma jami'an tsaron ƙasar don tabbatar da zaman lafiya a duk kasar. ƙasar wasu labaran sun ƙara da cewa da alamun wasu jami'an gwamnatin ƙasar lebanon sun zama kamar wakilan hamci kasar isra'ila da kuma amurka a ƙasar musamman ganin yadda hamci kasar isra'ila ta kai hare-hare har 2,700 bayan tsagaita buɗewa juna wuta tsakaninta da ƙungiyar hezbollah amma ba za ka taɓa jin wani yana maganarsa ba sai maganar kwance ɗamarar dakarun ƙungiyar hezbollah shugaban ƙungiyar asa'ibu ahlil haq ƙungiya mai yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar iraki ya bayyana cewa idan shugaban ƙasar siriya mai ci wato abu muhammad julani ya kuskura ya taka ƙasar iraki to ana iya tsare shi saboda gwamnatin ƙasar ta iraki tana da samacin kama shi tun da dadewa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban kungiyar wato kais al-khazali yana faɗar haka a shafinsa na x a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa jita-jitan da ake cewa shugaban na ƙasar syria zai zo birnin bagdaza bai taso ba ali ya ƙara da cewa kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wato iraki da syria babu matsala a cikinsa kuma yana amfanar ƙasashen biyu ne to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na wato ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine murai masu sauraro da wannan kuma ke cewa mu kwana lafiya. bismillah Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da jawabin Sheikh Na'im Qasim, shugaban kungiyar Hezbollah na ƙasar Lebanon a ranar Juma'a da ta gabata. Wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Juma'a da ta gabata ce dai shugaban kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon, Sheikh Na'im Qasim ya gabatar da jawabi ta bidiyo wanda aka watsa a kafafen yada labarai kai tsaye. inda ya taɓo al'amura da dama da suka shafi ƙasar lebanon da kuma yankin gabas ta tsakiya shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya fara magana dangane da makaman ƙungiyar waɗanda wasu sanannun ƙungiyoyi a cikin ƙasar ta lebanon suke yayata cewa dole ne a ƙwace makaman ƙungiyar kafin gwamnatin kasar lebanon ta yi wani abu dangane da sake gina gine-gine da kuma wuraren da aka rusa a yaƙi da hamci kasar isra'ila shekarar da ta gabata sheikh kasim ya ƙara da cewa idan ba don kungiyar hezbollah ba to da hali yanzu mai yiwuwa sojojin hamci kasar isra'ila sun shiga kasar lebanon kuma suna yin abin da suka ga dama ya ce dakarun kungiyar hezbollah sun hana sojojin hamci kasar isra'ila shiga kasar lebanon daga kudancin ƙasar kuma ta halaka sojojinta da dama sannan ta wargaza tankunan yakin hamsin isra'ila masu yawa wanda ya tilasta wa sojojin hamsin isra'ila ficewa daga ƙasar lebanon da kuma neman a tsagaita buɗewa juna wuta musamman a cikin watanni biyu da aka fafata da su bayan shahadar shugabannin kungiyar said hassan nasrullah da kuma said safiuddin sheikh kasim ya kara da cewa waɗanda suke maganar a kwaci makaman kungiyar hezbollah ba masu son maslahar ƙasar lebanon ba ne sai dai ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakawa makiyan ƙasar ne a wani bangare sheikh na'im kasim ya ce tun bayan tsagaita wuta da hamji ƙasar isra'ila farko wannan shekarar hamci kasar isra'ila ta keta wannan yarjejeniyan ta zagaita buɗe juna wuta tare da kai hare-hare a cikin kasar lebanon har so 2,700 a cikin wannan halin hamci kasar isra'ila da kuma amurka suna amfani da tsagaita wutan ne don takurawa jami'an gwamnatin kasar lebanon su aiwatar da bukatunsu a kasar ta lebanon su kuma taimakawa hamsin kasar isra'ila kan mummunan manufofinta a ƙasar lebanon shehin malamin ya ƙara da cewa wanda yake maganar kwace makaman ƙungiyar hezbollah yana son ya haɗa sojojin ƙasar lebanon faɗa da mayakan ƙungiyar ta hezbollah ne don gwamnatin ƙasar ba za ta kwace makaman ƙungiyar sai tare da amfani da sojojin ƙasar amma hakan ba zai faru ba in ji shi matuƙar sojojin ƙasar da kuma masu gwagwarma daga ciki hadda kungiyar hezbollah da kuma mutanen kasar lebanon kansu a haɗe yake ba za su yi wa maƙiyansu aiki ba su fara yakin basasa a tsakaninsu har ila yau shugaban kungiyar ya ce yana son ya isar da saƙo ga wa'anda ba sa son alkhairi ga ƙasar lebanon kan cewa ba sojojin ƙasar lebanon ba ko da amurka da kanta da sauran kasashen duniya za su taru su yi wa kungiyar hezbollah taron dangi ba za su iya kwace makaman da ke hannunta ba a wani bangare na jawabinsa shugaban kungiyar ta hezbollah ya yi kira ga gwamnatin kasar lebanon ta cika aikin da ya hau kanta alkawalin da ta ɗauka na kare mutanen kasar daga hare-hare hamji isra'ila musamman waɗanda suke yankin kudancin kasar suke kuma iyaka da ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta kuma sake gina gine-gine da hamshi ƙasar isra'il ta rusa a yankuna daban-daban a ƙasar ta lebanon sanadiyar yakin shekarar da ta gabata ƙungiyar hezbollah in ji shi ta cika alkawalinta na janyewa har zuwa kogin litan da ke tsakiyar ƙasar ta lebanon da ƙarshe shugaban ƙungiyar ta hezbollah wato sheikh na'im qasim ya ce har yanzu maganar falasɗinu da kuma ƙasar falasɗinu ita ce a gaba a duniya a yakin da suke fafatawa da hanfiksa isra'ila da kuma amurka ya kuma jinjina wa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen wacce ta yi anniyar taimakawa falasɗinawa har zuwa lokacin da aka daina yaƙi a gaza ya kuma yi masu addu'a samun nasara a kan haramci ƙasar isra'ila da kuma ƙasashen da suke taimaka mata musamman amurka wanda suke ci gaba da kisan falasɗinawa a yankin gaza da kuma yamma da kogin jordan har ila yau suna lalata gine-gine da kuma rusa gidajensu masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Afrilun shekara ta 1802 mafi akidar wahabinci karkashin jagorancin muhammad bin abdulwahab daga hijaz sa kai hari a kan birnin karbala na ƙasar iraki inda sa kashe mabiya masabar ahlul bait dama sannan kuma suka rusa hubbarin imam hussein alaihi salam suka kuma yi barna a cikin birnin karbala kafin haka dai mabiya akidar wahabiyanci sun sami iko da yankin hijaz sannan kuma daga bisani daga wancan lokaci suka fara kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin aƙidar su musamman ma dai mabiya masabar ahlul bait alaihi salam da mabiya ɗariku na sufaye da dai sauransu da kuma ahlus sunna waɗanda suke da saɓanin fahimta da su akan wasu lamarra. wannan ne ya sanya su a kaddamar da farmaki akan hubbarin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke birnin karbala tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu kisan kiyashi inda suka yanka su yankan rago a cikin wannan hubbare da sunan jihadi da kuma kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawushe dukkanin dukiyoyi wanda suka samu a cikin wannan hubbare wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan ali sa'ud suka kwace masarautar hijaz tare da taimakon turawan ingila daga wannan lokaci ne kuma turawan ingila suka taimaka masu suka haɗe yankunan najar da hijaz sannan kuma suka mayar da su ƙasa guda ɗaya a ƙarƙashin su kuma suka sanya ma ƙasar suna sunan masarautar tasu wato saudiya wato masarautar iyalan gidan sa'ud inda kuma tun daga wancan lokaci har inda yau take su ne suke mulki a kasar sai dai duk da cewa dai iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi wanda yake alakanta su da addini amma duk da haka sun amince da akidar muhammad bin abdulwahab ta zama akidar addini a masarautar tasu a hukumance masu saurari ko kun san cewa shekaru 256 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila suka kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa a arewa maso gabashin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankunan su waɗanda suke cikin arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilin indiyawan daji domin yaƙi da turawa waɗanda suke hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya haɗa kabilun dalor cibawa shawani da kuma kabilar satawa domin yaƙi da turawa in mulkin mallaka pontiac yana da imanin cewa turawa da suke shigowa amurka babu ne alheri tare da su dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka inda yake ganin cewa idan turawa suka yi ƙarfi za su kwace yankin amurka baki ɗaya kuma su mayar da indiyawan daji ya ware watakila ma su hotar da su a kan haka ya shiga yaƙi da turawa gadan-gadan kuma ya samu nasarori masu yawa na hallaka adadi da dama na turawan ingila amma da ƙarshe turawan na ingila sun shirya masa wani makirci inda sa kashe shi a rana irin ta yau ashirin ga watan afrilun shekara ta alif dari bakwai da da sittin tara. masu saurare ko san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi adolf hitler a zalimin shugaba na gwamnatin jamus kuma ya mai mulkin kama karya mahaifin hitler dai shi ne alois hitler babban jami'in kwaston ne kuma yana son adolf hitler ya zama ma'aikacin gwamnati amma yana da sha'awar zane-zane da gine-gine adolf hitler yayin da yake bar makaranta ya gudu daga gida sannan kuma ya ɓace na tsawon shekaru ya tafi birnin vienna amma shekara ta da tara ya sha wahala mai tsanani bayan ya faɗi jarabawa ta shiga makaranta karo na biyu a vienna school of fine arts a watan agustan shekara ta 1914 bayan barkewar yakin duniya na ɗaya ya shiga cikin sojojin bavaria don ƙashin kansa sannan kuma ya karbi kyaututtuka na iron cross da kuma glass saboda bajintar da ya nuna a cikin watan agusan shekara ta 1918 yayin da yake yankin kofar da ƙarshe dai adolf hitler ya fara rayuwa mai ban sha'awa a ranar 24 ga watan fabrairun shekara ta 1920 ya kafa jam'iyyar socialist german volkers party wadda ake wa lakabi da nazi a cikin ƙasar ta jamus sannan kuma mabiya jam'iyyarsa suka ba shi suna fora wato shugaba daga wannan lokaci ne hitila ya tsoratar da abokan hamayarsa daga irin jawaban da ya rika yi da kuma ayyukan da jam'iyyar tasa take gudanarwa da ƙarshe da ya zama shugaban gwamnatin jamus a shekara ta uku wannan shine mafarin lokaci mai duhu matuƙa a tarihin duniya da kuma daga lokacin aka fara fuskantar barazana a nahiyar turai da masassan duniya wanda adolf hitler shi ne ya fara zama wannan barazana sannan kuma ya mutu a yammacin ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 bayan da ya sha kashi a yakin duniya na biyu ya kashe kansa ne ta hanyar harba kansa da bindiga adolf hitler yana ɗaya daga cikin mutanen da ake kallon su a matsayin waɗanda suka yi mulki na kama karya tare da gallazawa al'ummomi musamman ma dai a nahiyar turai kamar kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka shiga takon saka da yahudawa a nahiyar turai duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kamu muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin ne asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan tushen kungiyar nan ta 'yan sahiyoniya da dalilin da ya sa a wannan lokacin haramtacce kasar isra'ila take ƙara tsanani a kan kisan kiyashin da take wa al'ummar Falasɗinu. Za mu kawo muku wannan shiri ne dai a cikin ɓangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin na farko zai gudana. ƙungiyar sahiyoniyanci ta jingina manufofinta ne da yankin Fadlad-inu a lokacin da ƙasashen turai da mulkin mallakarsu ya kai ƙoli ya zama sun shimfiɗa iko a yankuna mabambanta na duniya ya kuma kasance a wannan lokacin tsarin sahiyoniyanci ya mamaye harkokin kuɗi da bankuna na turai a shekarun bayan nan wannan ƙungiyar ta sahiyoniya ta fara jin cewa waccan manufar tata da ta gino a kanta tana fuskantar koma baya da hatsari to dole a waiwaye a yi dubi zuwa ga tarihin sahiyoniya wanda zai faro ne da cewa a cikin wannan yankin na yammacin asiya babu wanda yake ɗaukar yahudawa da suke rayuwa a cikin wannan al'umma a matsayin matsala a cikin garuruwa da dama na kasashen musulmi da larabawa da akwai unguwanni na musamman na mabiya addinai mabambanta ga misali a cikin birnin damascus na ƙasar syria da akwai unguwanni na kiristoci da ake kira hayyul masihi da unguwar yahudawa hayyul yahudi har yanzu da akwai waɗannan unguwannin da sauransu haka lamarin ya kasance har a cikin birane kama alkahira da kuma wato birnin bagadaza na kasar iraki sai dai a cikin karni na ashirin da ya shuɗe saboda rawar da 'yan sahayoniya ɗin suka taka na ɗauko yahudawa da ingiza su su yi hijira su bar waɗannan ƙasashen na laraba da musulmi ya sa yawan su ya rabu sannan kuma wasu daga cikin waɗannan unguwannin sun ɓace a daidai wannan lokacin kuwa da akwai wasu muhimman abubuwa da suka faruwa a cikin ƙasashen turai da yanayin sauyi da canje-canjen da suka faru har suka kai ga haihuwar ƙungiya ta 'yan sahiyoniya sauye-sauye su rika faruwa a cikin turai da ma duniya da suka fara daga karni na goma sha shida har zuwa karnukan da suka biyo baya waɗannan sauye-sauyen ne suka kai ga samar da tsarin jari hujja tsarin mulkin mallaka da siyasar kwace da satar dukiya ta ƙasashe da dama a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka waɗancan sauye-sauyen da suka faruwa waɗanda suka yi cincirindo suka kai da samar da tsarin jari hujja a fagen kuɗi da kuma masana'antu da sana'a a lokaci ɗaya kuma tsarin na jari hujja ya rika samun yaɗuwa da bunƙasa a ƙarshen ƙarni na goma sha takwas kuwa tsarin jari hujja ya kasance nau'i biyu na farko a fagen kuɗi da kuma a fagen sana'a da masana'antu sun rika tafiya kafaɗa da kafaɗa kuma saboda masana'antu da ake rika kirkirarsa a wannan lokacin sun kasance masu bukatuwa da kuɗaɗe sai ya zama sun rika bunƙasuwa da ɗaukaka a cikin nahiyar turai kuɗi kuwa da tsarin bankuna a turai sun kasance a hannun yahudawa ne wato waɗannan masana'antun sun rika bukatuwa da yahudawa domin su ba su bashin kuɗi a cikin nahiyar turai a lokacin da suke cikin yanayin da ake kira da jahiliya da duhun kai al'umma ta rabu gida biyu ta farko ita ce ta kiristoci waɗanda aikinsu su ne manoma da noma da kiwo Haka nan, kuma masu sana'o'i da suka ƙware kamar misali a ce magina sai dai kasuwancin nasu ba kasuwanci ne wanda yake da ƙarfi da faɗaɗa ba sai kuma yahudawa ɗaya gefen waɗanda suke rayuwa a cikin geto sun kasance masu riƙe da kuɗi suke kuma sana'ar bayar da bashi da riba dalilin da ya sa turawa kiristoci ba su wannan sana'ar shine haramcin da aka yi wa karɓar kuɗin ruwa a cikin addinin kiristanci a wancan lokacin kenan wannan irin matsalar da yahudawa suka fuskanta a cikin nahiyar turai ba su kusance ta a cikin kasashen musulmi ba wato yadda suka rayu a cikin kasashen musulmi da irin sauye-sauyen da suka fuskanta ya sha bamban da na cikin kasashen turai a cikin karni na goma sha shida a cikin nahiyar turai majami'u da suka balle daga roman katolika wato da ake kira protestant sun rika yaduwa da yawaita an fara yi wa roman katolika tawaye ne dai a cikin kasar jamus martin luther ya kasance na gaba wajen kalubalantar majami'ar roman katolika wannan boran ya watsu zuwa cikin faransa daga nan sai holland daga nan sai ingila baya ga tawaye na addini wannan yunkurin na protestant bai kuma tsaya a nan ba ya kuma samar da wani sauyi da aji na mutane masu mulki da tasiri a cikin al'umma da ko masu kuɗi a cikin nahiyar turai a lokaci ɗaya kuma bankuna da cibiyoyin kuɗi na yahudawa ne suna ta ƙaruwa da bunƙasa maya amstel rothschild sananne ne wanda yake zaune a birnin frankfurt da ya zamana ya fara harkar kuɗi da kafa banki da bayar da bashi yana kuma da 'ya'ya guda biyar sai ya ɗora su kan irin wannan tunanin nashi na harkar banki ya kuma tura ɗaya zuwa birnin london na biyu ya tura shi zuwa birnin paris na uku ya tura shi zuwa birnin vienna sannan ya tura wani zuwa birnin napoli waɗannan 'ya'yan nashi su ne suka assasa bankuna a cikin waɗannan ƙasashe suke kuma wato sarrafa kuɗaɗe fiye da 'yan waɗannan ƙasa a dalilin haka sai zama da sun samar da wata cibiya take da alaƙa da juna tsakanin waɗannan biranen dangane da harkar tafiyar kuɗi da kasuwanci sun samar da wato hanyar aikar da saƙo a tsakaninsu cikin hanya mafi sauri da aka taɓa gani a wancan lokacin da akwai wasu yahudawan da suke harkar kuɗi kuma wannan iyalin na maya amstel rothschild suna daga cikinsu kuma su ne ma suka jagoranci wannan yunkuri yin bore a kan malaman addini da fita daga cikin geto sai zamana shine tunanin da ya mamaye da dama daga cikin irin waɗannan yahudawan da suka tsunduma wajen harkar kuɗi a lokaci ɗaya kuma ana samun aji na tsakiya na yahudawa da shi ma yake karuwa wato waɗanda sun fito daga talauci sannan kuma su ba masu kuɗi na ƙolu ba waɗanda dai suna tsaka tsakiya za su iya tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum sai ya zamana an fara samun wasu daga cikin yahudawa sun fito daga geto suka haɗe da al'ummar da ke cikinsu geto dai wani wuri ne da yahudawa kaɗai ke rayuwa a cikinsa sun killace kansu daga al'umman da suke cikinsu a cikin ƙasashen turai dalili kuwa shine suna son kare al'adunsu kada su cakuɗa da waɗanda ba su ba daga cikin waɗanda suka fito daga ghetto da akwai mahaifin karl marx wanda ya ƙirƙiro ko kuma a ce marubucin nazariyar nan ta gurguzu bayan fitowarsa daga ghetto bai ci gaba da zama bai hude ba sai ya sauya addini ya koma kirista mabiyin ɗariƙar protestant irin wannan sauye-sauyen da yahuda suka samu sannu a hankali suna yin sa ne a matsayin mai da martani a kan yadda malaman addini suke wato danne su da kuma hana su yin abubuwa da dama sannan a lokaci ɗaya fito tasu daga cikin ghetto ta sa an samu aji-aji mabambanta na yahudawa wanda daga cikin ƙungiyoyin da aka samu da akwai wacce ba ta son ta ci kuɗa ta haɗe da turawa kiristoci sannan kuma ba ta son zama a cikin geto sau da aka samar da wani aji na yahudawa masu kishin abin da suke kira su ta yahudawa daga nan ne aka samo sunan ƙungiyar nan ta yunkuri na 'yan sahayoniya suka kuma fake da littafi mai tsarki nasu na yahudanci wajen kafa dalilai kan samuwar wannan kungiya to ma sauraro a fitowa ta gaba za mu faɗaɗa wasu daga cikin abubuwan da muka bijiro da su a nan kamar magana a kan iyalan amstel rothschild da irin rawar da suka taka wajen samar da gagarumin sauyi a cikin nahiyar turai ta fuskar kai da komowar kudade. da kuma ita wannan kungiya ta 'yan sahiyoniya da yadda ya zamana ta yi tasiri a cikin masu tafiyar da siyasa a cikin nahiyar turai da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa a sashen hausa na muryar musulunci ta iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya farko suna na ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa a akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran masta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina miƙa saƙon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko mun rin ta takwarar birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihe jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amar dan kana gaida iyalin gidan ka baki dai. Amar dan Arkasun Babuli mun ke Agaris na gaida Aishat Konsayar da ke birnin Agaris. Akwai Asuman Mambala Agaris. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Yahuza mai kalanda da ke can garin Antu cikin ƙasar Mayi ne mishi barka da sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabulin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan balibiri ya mai nijar akwai ka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin yamai akwai adaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta kasa akwai ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar mara akwai ibrahim shushan dan garin kasige Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan abubuwar ma ina mai fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim wanke Huna a garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya allah ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mu da warhaka mu magana da Orlando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari akwai ahmadu isa akwai alhaji ahmad tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wanda wanda bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya da kuma eh, lawa alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashi hausa na boh assalamu alaikum taharar muna musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba jimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take ne ina gaida samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai eh, dan kabu kabu isiyaku shi ma bakin tasha da magaran akwai eh, laura kase kin ga kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai Eh, malam kabiru wanda yake nan magarya akwai eh, hamisu mai dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu gwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada wannan marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai maman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai Isu mai dala bushiri akwai maman lawali Ali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga wani kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bari bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa Ba'ari. da fatan ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya A radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasun babanmu limam ahar akwai alkasun can ma agadas an zo maradi akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola takarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shawarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai na can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa tabbatu da ya muku ba weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran Nasir Malam Sule Malam Fal daga jihar Damagaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah su subhanahu wa ta'ala tutal mulki manta sha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ba mu dama ta mu gaida yan uwa da mu na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadan Afirka gabaki da shishina ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar ga baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agarsa yan difa kai da sauran duk wata jaha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shinshina ta musamman a karshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamar abba bakon sula zina malam sula dahara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashariya malam sula hawa'ula malam sula musuba malam sula abdulaziz malam sula nasir malam sula sanusi malam sula abba malam sula habana malam sula da dukkanin family malam sula dahara malam sula rakiya malam sula zina malam sula fatan alkhairi zuwa gare su assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan ana lafiya. ana ma kowa da fata alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman moto Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amina arziki mana ma kowa da kowa fata alkai da fatan ana lafiya. Mai magana Malam Bashir Babban Tasha Layin jifa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi Felaro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Zahar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Aishatu babban birnin Agadez ina maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a a cikin ƙoshin lafiya ko har jihar Zina tun daga nan har birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kwai malama Nafisa nan babban birnin Abuja jinjina ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana samu na suke dan mutale manci burbur jamhuriyar jihar shiri na ƙarshen mako na gashe gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to musamman matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobir ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godiya mala aliban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yaro tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka Alayyu umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla sa Alayyu sani gonda Alayyu sani sun Sani Sale Adamasa Dankwaini da <clears throat> Alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jihar Mara ina gaida kowa musamman alayyar Margago da eh, alayyar sauran zaman baki daya irin su alasani atiya irin su aliman tarabuwa ta ina gaida su eh, don gaisuwa da wata aliyu zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, don gaisuwa da rege da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makaranta malabar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara arbaka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na kashe mako a gaida kowa da kowa assalamu Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu isa daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta man ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta hanga. ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina gaida ina gaida yan Nijeriya ina gaida yan tsatsun burin ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramat isa daga nan babban birnin yamaya muhammadu dan bare bari ina gaida ka da kai da bataliya ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina gaida Ali Gurji kulob da Magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida Asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kulob da Magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tishir da Magaran ina gaida Gado diga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Medala Boshari a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai tatuwa na Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim wanki huhula ba zan ta da kuma malam ibrahim garin kasagi lauli luwe garin matsin kai udu mamadu jatkori ba zan ta da muhammadu dan bare akwai kuma eh, isa musa turoma da ke kwamitin gida-gida cikin jihar eh, gure ba zan ta da kuma aboki na siraji sj bushiri akwai musa ran oga bushiri shazali m ashidi bushiri akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zan ta da Komar ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zama ta da Umar Ari da Badan ba da dukkanin daukacin wanda ba su ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan Barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.